ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا رباق 21 ga watan ramadana hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan April haihuwar annabi isa alaihi salatu wa salam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian kalanda na da shekaru uku, allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar Allah maɗaukacin sarki ya yi mana jagora a cikin karatunmu ya karbi mu da sauran ayyukanmu ya kuma datar da mu da daren lailatul qadri Allah ya rubuta mu cikin masu arziki cikin masu samun ilimi cikin masu samun dukkanin wata baiwa ta Allah a cikin wannan shekarar kuma Allah ya kwaɓe mu daga miyagun ƙaddarori to za mu fara ne da tambayoyi mai tambaya ta farko yana tambaya ne kan hukuncin mata su zauna cikin masallaci alhali suna al'ada domin su ɗalibai ne na islamiyya kuma islamiyya tana cikin masallaci wata rana yana yiwa suna al'ada kuma gashi lokacin karatu ne alhamdulillah wasalatu wasalamu alaman lanabi ya ba'ada alal haƙiƙa Fa'ida mai al'ada ba ta zama cikin masallaci sai yin akwai darura in ga darura to a daruratu tubihul mahazurat to sai dai abin yana da ciwo matuƙa a ce irin girman al'ummanmu da kuma irin manya-manyan masu arziki da Allah ya bamu a ce makarantun ne su yi muna karanci har an wayi gari wai sai an yi amfani da masallatai wurin karantarwa ta islamiyya inda dole ne yara su shigo dole ne mata su shigo suna ɗauke da yara su yi fitsari ciki da makamantansu. wannan abin yana da ciwo matuƙa mun nuna kasawa matuƙa mun nuna akwai dukiyar ba babu ta ba amma irin jikokin su a siddiqul akbar sun karanta kenan la haula wala quwwata illa billah jikokin su Uthman bin Affan sun karanta cikin al'ummar kuma mutu ne mun san da haka saboda kila ba kananan gurare inda ake so a gina islamiyya ba ma aji ɗai aji biyu inda za a karantar da yara kanana da kuma budari da kuma kila ma iyayensu mata ba ma irin nan kadai ba duk da mu da ke son mu gina babban makarantar haka shekara da shekaru muna ta kira amma kuma abin ya fitura akwai lokacin da harraci ya kamata kowa dukkanin waɗanda suke sauraren karatunmu waɗanda suka gamsu da cewa su masoyin masoyan mazan Allah ne masoyansu abubakar a siddiq ne jikokinsu usman bin Afana ne zunnurai jikokinsu ali bin abi talib ne ce to mu zo mu wa mu wa mu mu haɗa musu kowa ya yi ƙoƙari ina ganin muna karatun suratul isra'ili kowa ya hada ko da mu yi ko dubu biyu ne tsakaninmu domin mu je mu yi wannan aikin amma kuma abin ya ki tura tun nan hankali na tashi matuƙa Na ce lallai duniya ta san cewa ta yi hasarar mazaibai lallai duniya ta san su abubakar ba su cikinta domin koda da suna cikinta baiwa a ce ga bukata ta addini mutum ya kasa ya yi ta amma ko ba mamaki yanzu wata za ta gobe shi waya ta ce za su yi wani anko ko za su yi wani biki ko wani abu dubu kaza take su ko da talaka ne za ta bugo ce tana neman dubu goma kai tsaye zai nemi dubu nan goma ya tura mata in ma dan matsakaici ne za ta kai mishi bukata har ta dubu ɗari ya yi don mai hali ne har ta miliyan tana iya kawo waye, ya yi amma a ce eh, la a birnin sokoto la a zamfara la a kebbi la a kano la a kaduna la a naija la a katsina la a gasunan jihohin musulmi borno bauchi gombe adamawa taraba kwara ina ga suna har lagos a ce babu wanda ya mallaki miliyan shiri na su abubakar asadikul akbar wannan abin kunya ne mai girma gari mu na yi jira sai dai kaga can wani talaka bawa allah wani ya buga waya na ɗauka malam na turo naira ɗari uku Allah ya ce da su kaɗai ke gare ni nace ubangiji Allah ya maye maka su da miliyan ɗari uku kuma alƙawalin Allah ne idan ka bar zai baka masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim alƙawlin Allah ne in ka zuba ɗaya zai mai maka zai baka ɗari bakwai a matsayin ɗaya sannan kuma zai iya lillinka maka linkin ba linkin ya wuce 700 daga 700 a ce 700 sau 700 7 times 49 0 terrace to the power of 2 times terrace to the power of 2 terrace to the power of 4 zai zama kenan 4.9 times terrace to the power of 5 daga nan za a lunka maka 700 sau 700 zai tashi fa wuraren 490 a sake lunkawa ko da kaka diba baka san miliyoyi nawa ka tara ba wani ko da zai shiga kabari wallahi zai yi mamaki ya ga an tarukkato mai ayyuka ne na alkhairi kabari ne ya koma mai ko white house na america albarka ina ne ya fi ko'ina kyau duniya ko irin manya-manyan gidajen saman nan burji khalifa ake kiransu ko a dubai ko su albarka kabari ne ya zama mai wani irin wurin hutawa wani kuma yana tankwanta cikin garwashin wuta ‘ya'ya ne na nan naɗiba suna sadaka suna cewa awa babanmu addu'a awa babanmu addu'a awa babanmu addu'a ko da aka wayo gari garwashi ya mutu kabari ya buɗe ya koma guri mai yalwa ko da aka wayo gari ya koma wani irin wani irin atotan gidan sama wallahi ne kiyama ko da za a busa kafo ma zai ce wai ya za a busa kafo a tayar da ni daga cikin wannan aljanna da nake ciki sai a dago mai dan wani bangare na gidane na aljanna yana dibawa ya ce ya Allah ka tayar da kiyama a tayar da ta yanzu yanzu ga ya Allah kowa ya tashi saboda abin da ya hangu na gidane ne suna radda ake zufa annabi yake zufa yana zuba yadda kasan tekuna kwarara haka zufa ke zuba ga jikin mutane ga rana kusa da kanun mutane kwanyen mutane tana ta farfasa mutane na hawaye annabi yake tun mutum na zubar da hawaye waɗannan na ruwan hawaye har ya koma zubar da jini to a daidai wannan lokaci su suna can ma masafaha yake da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin al'arshin allah a daidai wannan lokacin yana nan suna ta dare-dare suna ta rarraki fira ta yi daɗi da annabi ibrahim ana kammalawa ma za a cewa ai an gama hisabi ya ce ah, to ni ai ba akwai mai hisabi ba a ce a ah, kai ai na daban ne kuna cikin bip na yau malkiyama ya ce mala'iku ku raka su cikin aminci zuwa gidansu na aljanna za ka ga match pass na 'yan aljanna yaran aljanna suna yi muku masu fasa zuwa gida aljanna daidai lokacin da wanda ya riƙe dukiya ce ya hana yana ganin cewa ya yi makai ne alkhairi ya riƙe dukiyar nan bai san masu sauran kwana za ya mutu ba ko za ka iya riƙe dukiya amma kila sauran sati ɗaya kamar duniya ba ka da labari wani ya riƙe dukiyar sauran sati biyu kamar bar duniya wani ya rike dukiyar ma kai shekara ma 20 ke gare shi ka duba mu barasar da muka gama tafsir yanzu ga shekara ta sake gewayowa ka duba fa bane maran da muka fara tafsir biyu ga wata yau fa 21 muke labarin muka yau shi za mu gama jiya har an fara tambaya ta yau shi za a rufewa ka dubi yadda kwanakin suke tafiya kwanci shi ba ka duru ba kwatsam sai mala'ikin mutuwa ya sallama maka kwatsam sai mala'ikin mutuwa ya sallama maka ko babu wurin gudu lokacin annabi suleiman na kona annabi aka aiko mala'ikin mutuwa ya ɗauki ran wani aka ce zai ji ƙasar indiya ya ɗauki rai ne yana zuwa sai ya gan shi ba ƙasar indiya ba sai ya tsura mai ido Ya yi ta kallon shi yi ta kallon shi a ah, abin mamaki ga shi an ce in ƙasa rene kasa ga shi yanzu ni can kilomita dubu kaza kuma ga shi nan kuma shi yanzu sauran minti kasa ya za a yi cikin 'yan mintocin nan ya tashi daga nan ya kai wannan ƙasa sai zura mai ido a sai mutumin nan ya tsargu haka ya damu cewa ba ƙwallon na annabi fa ya zura mai ido wai laifin mai nemi bayan sun ɗaga sun wuce sai ke tambaya ya nabi yallahi wannan bakon naka fa akwai shi da kallo kaga mutum haka sai ya kuro mi ido kuru kuru haka ni har na ya yace ka yace ba mutum bane mala'ikin mutuwa ne ke yi yace wallahi mala'ikin mutuwa ne ce ya kura mi ido haka ce ya annabi ce don Allah ina neman kwata alfarma ka sa a dauke ni a jefa ni inda ya yanzu in yi nisa da shi ko da yaka dawowa nan masallaci a ce na yi indiya ba ni ma kusa sai aka kwashe shi aka jefa indiya yana jira indiya mala'ikin na zuwa yana kallo ina ya ƙi figar sun haɗi da ɗan gudu kan yi to gani sai ɗauki da nan za ka duk inda ka shiga kai za ka kai kanka wurin da za ka mutu din kai za ka kai kanka ba wani zai kai ka ba za ka uwa musulmi a yi ƙoƙari a kiyaye muna da abin kunya mai girma a ce matanmu da 'ya'yanmu za su yi karatu a lalle ne sai sun shiga masallaci kuma akwai lokacin da bai kamata su shiga masallacin ba muna jin daɗi a ce wayo a labarin da darura ne za su shiga masallaci alhalin mun tuskaci biliyoyin kuɗi cikin bankuna yau ga mun munci za mu buɗe makaranta su Ali bin Abi Talib su Abubakar As-Siddiq al-Akbar da sauransu babu kuɗin budawa wani bawan Allah ma ya ce zai gina ko na roƙi Allah ya saka miki da alkhairi ya Allah ka yawaita dukiyar ma tun lokacin da yi wannan maganar sau ɗaya na sake magana da shi don ni ban taɓa ganin shi ba ma da ido na ran da Allah ya halitta ni ko ban taɓa magana da shi ba ba ni da al'adar yawace yawace ina gida tare da ɗalibai ko yaushe in dai na fita na je gidan wani to bincike wanda na je gida ne zai faɗa maka wani uzuri na addini ya kai mu amma dai ba uzuri na wani karanta na ba shi yasa ban taɓa gane shi ba akwai wani makwauci na mai haji ne ma ni jiya aka gwada mini shi da daddare aka ce na san wannan na diba na ce ban san shi ba aka cewa wani ne kuma daga cikin ɗiyan shi ma akwai wanda shekarar mu 20 tare amma wallahi ban taɓa ganin shi a gashi da ke malam wane da malam wane da malam wane ai muna yawan haɗuwa da su kaza kaza zama taɓa ganin shi ba wanda yake zai ɗauki na makarantar turar da aka kama ramadana har zuwa yau ni dai ban gan shi ba ban yi waya da shi ba ban san inda yake ba ban san inda ban san abin da yake ciki ba aikin na shi ne in buɗe littafi in karanta to amma babu ran da ba ni addu'a da duk abin da na iya na cewa ubangiji Allah ya tsara ta dukiyar shi saboda wannan tunanin ne mai kyau kuma da na harba'i duk alhamis duk atanin sai mun yi azumi mun yi ta addu'a ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa dukiyar shi da irin wannan dukiyar ita ake so ita ce dukiya ta madalla amma abinda muke yi yau kan yayi muni ƴaƴanmu da matanmu sai sun shiga masallaci dole su yi karatu wallahi ba mu yi abin kirki ba a jaddaka lam ta'amal bima kunta karau a jaddaka al-ayyamu wan nafsu harau ta min haɗi manulin mubarrau da kwanaki na tafiya amma ba san suna tafiya ba mutuwa tana matsowa kaburburan mu suna ƙara matsowa kusa gare mu amma ba mu sani ba Ba ka yi uwa musulmi ne ƙoƙari mu gyara mu kan mu talakawa muna iya mu rika tarkace mu zo mu yi wannan aikin ba sai mun jira wani da wani su yi ba mu kan mu za mu iya ina roƙo Allah ya taimake mu to sai mai tambaya ta gaba duka dai suna da munasab sai sa na haɗa tambayoyin guri ɗaya wace da sadaka ce tafi ciyar da dukiya ga marayu ciyarwa ga 'yan uwa ciyarwa fi sabilillahi wato wajen ayyuka na addini ciyarwa ga makwauta ciyarwa ga talakawa ciyarwa ga mara lafiya asibiti ga sunan dai to alhamdulillah dukkanin ciyarwa akwai alkhairi cikinta ciyarwa kowace iliki akwai alkhairi cikinta to sai dai babu shakka wata ciyarwa tana gaba ga wata shi ma kai ne wannan yana bisa ga mataki-mataki da kuma yanayi bisa yanayi akwai yanayin da za a tashi ciyarwa asibiti zan tafi akwai yanayin da za a wayi gari ya zama ciyarwa ga marayu tafi akwai yanayin da za a faru zai zai zo wanda ciyarwa wajen wani aiki na addini shine mafifici addini haka yake kamar rayuwa ta ɗan adam akwai sanda za a wayi gari a kawo maka abin da zai baka ɗini da zafi zafi da kiki ya fi ko musamman lokacin sanyi kila wuraren disamba a baka kyautar fi hita wadda take mai ɗan sa ɗaki ya ɗini ya bi maka bisa ga abaka irki wannan lokacin ko ba haka yake ba ko a kai ka cikin iya kwandishi wannan lokacin ya bi sannan irin yanzu da ake ban kada zafi musamman mu ana su kudu a kai ka ɗaki mai iya kwandishin ka kwan ya fi da ya kai ka cikin ɗaki wanda yanzu an kunna room warmer din room heater a yanzu in ba dai gasa kada yi baya zai kai wurin ɗaki mai rubu hijja ko sannan akwai lokacin da baka da lafiya a baka kyautan magani ya fi wannan lokacin ko ba haka yake ba akwai lokacin da yanzu ana fuskantar sallah ila ga iyali ga sauransu a baka ɗan abin da za ka yi musu ‘yan tufafin sallah yara su dina maka kuka mata su daina harare-harare ko? ya fi an gane yanayi bisa ga yanayi ne lokacin da aka koro maka yaro da makaranta a biya sulfis ya fi maka ko ba haka yake ba to haka ne ko ko kana kwanci asibiti yanzu ba ka da lafiya kana kan yake an ke fi ai maka aiki sai yanzu kuturaren turaren dubu ɗari da sanda dubu ɗari da hamsin kawo maka an yi aiki hankali gurin ko ko daren sallah kuna neman abin da za a ci gobe da safe sai in kawo maka allurai da sirinji da ruwa na asibiti na dubu ɗari in kawo zube maka so haka addini yake ko yaushe ana bibin yanayin da ake ciki yanayin da ake da buƙatar ta addini ana man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan babu abin da ya kai ka da ta ga addinin Allah sane irin wannan yanayin da muke ciki abin da zai gina al'umma makarantun ne ba wai gine-ginen masallatai ya kurun ba domin masallaci sai mu share ko ina ne ji'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa qahura makarantun ne muke bukata inda za a karantar da yara primary school a fasu tarbiyyar ta secondary school kai wurin ya kai har ana da higher institution gurin a ba su cikakkiyar tarbiyyar ta addini irin wannan gurin ake bukata yanzu irin waɗannan gurare ake bukata inda za a ba yara cikakkiyar tarbiyya ta addini su zama masana littafin Allah sun haddace Qur'ani sun karanci Buhari, sun karanci muslim sun karanci littafan sannan in ka bugo su chemistry in ka bugo su physics ka bugo su biology su gwada baka ai su su Charles Darwin su Isaac Newton su Albert Einstein su Grigor Mendel duka ƙananan yara ne yan primary school irin waɗannan makarantun nan muke bukata a ba yara tarbiyya a ba su training saboda yaran mu suna nan suna lalacewa wasu na koma yahudawa gaban idan mu muna ji muna gani kuma wasu masu kokari ne ni ba a faɗa min wannan na ɗauki yaro daga sayar da man fitur na ɗauke shi na ba shi training yanzu likita ne ya yi medicine ya gama sannan yaro wanda ya medicine ga hannuna wanda yau likita ne ga hannuna yaro 127 gani ne duka su yi sun gama suna can suna ta ayyukansu Ɗan boko mutum dubu da wani abu sama su ne karantarwa dare da rana da haka ni na saba abinda na tashi cikin shi ne abinda na daɗe yana yi ne wanda yake cikin garin sakwato da yawa sun san da haka to irin wannan shi aka fi bukata sannan da ɗaukar nauyin marayu yara waɗanda uwayensu sun mutu wasu yara sun zo mini iyayensu sun mutu makaranta ce ake so a kai su wallahi wani musulmi ya yi tsaye yana faɗa ma uwar in tana so a kai su makaranta su yi karatu da sauransu to waɗannan yaran da gani ta mata ya turo su su zo ta ce su zo su yi min gani ne na zo me ake da bukata ke ba ki waye ba ki san zamani ba ki turo su in ki turo su akwai kuɗi da zan bayar su kai miki da ke to in irin waɗannan kuɗin ne na roƙi Allah ya ɗauki mu cikin irin wannan talaucin namu wata mata an kai mijinta gidan yada a rufe wani musulmi ta zo tana neman agaji babu abin da za a ci ga ƙananan yara gami wallahi yake sai dai yayi lalaci da ita a haka yake lalaci da ita na ba ta kuɗi kuma zai sa a saka mijinta ko da aka saka mijinta mijinta ya shekara ɗai da wata biyu gidan yari ita kuma tana da ciki wata ko kuɗina na ko biyar ina ta samu cikin sau taimakon marayu wani abu ne na daban sannan ga taimako nan na 'yan uwa in kai taimakon 'yan uwa za a baka lada linki biyu da lada zumunci da lada taimako ko? za ku akwai lokacin da ka taimaki ɗan uwa ya fi sai dai kada rashin karatu ya dibe mu ga ɗan uwanka in ka ba shi taimako zai je ne canza sabon mashin ko kuma a yakon da nan tafi yana da wata tiyota da hangu ta ita yake sai canza ga marayu nan ka ce wai a taimaka ma ɗan uwa ya fi a wannan lokacin ka taimaki marayun nan ya fi wallahu yudha'ifu liman yasha sai Allah ya lillinta taimakon nan da kai ma waɗannan marayu an fahimci wannan akwai lokacin da al'umma take zama mai laifi idan irin waɗannan marayu suka lalace kuma akwai lokacin da Allah ke jaraba al'umma ba kun kyale waɗannan marayun sun lalace ba kun kai 'ya'yanku makaranta to Allah zai gwada muku ba ku san in kun san wata ba ku san wata ba waɗannan marayun da suka lalace za su zama hatsari bai su zama turji su zama cakau cikin gari guda kuna da turzuzzuka babu iyaka kuna da cakau cakau cakau babu iyaka cikin gari guda ka kai 'ya'yanka makaranta sai sun gama masters wani ya ma ya phd wani ka sabon mai aiki nnpc wani kuma port authority su zo su halbe su gaba ɗaya su mutu za ka ga makarantar da ka kai su can sun gama gagawa na an kawo maka yanzu da haka daga kashin kuɗin makaranta zuwa kabari sai ka kai kabari ka rufe kullum cikin kati kuke an ka kati wanda zai fita kasuwa sai a mai kuka ba kun ki ku taimaka ba da kun taimaka mu yaran nan da ɗan abu kalilan da yanzu da kun da 'ya'yanku kuna cikin farin ciki to amma ga kowa na cikin tashi hankali za ka ‘yan uwa sai a fahimci wannan bayani taimako ana dibi daga yanayi akwai lokacin da yanayin taimakon ka akwai lokacin da yanayin taimakon ka amma in za a yi in general taimakon addini shine gaba hibzul dini aula min hibzul mali taimakon addini ya fi taimakon wata dukiya ko kuma min hizbin nafsi ya fi taimakon rayuwa ka taimaki addini an gani domin ba a halice ba ba sai don addini rayuwa mu ba ta da amfani sai don addini ina fatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu ko ci gaba da da karatunmu kuma ga wannan addu'ar an kawo an da ya photography guda nawa ne kuka yi to sun yi guda 150 Allah ya saka muku da alheri Allah ya mai muku da su miliyan 150 da amini sai ku sai da ku rabon 150 cikin dubban mutane sai ku yi talaki ko? to daga ƙarshe zan ga yadda za mu yi addu'a saboda su kuma su samun cikin midiya. so jiya mun karanta cikin abubuwan da suka haramta na takwas shine motsai ko wanda muka ambaci nau'in motsai tsakanin motsai na haram da ko motsai wanda ya halatta to na tara wanda shine na ƙarshe wa ma ligarin lahibi abinda aka yanka aka ambaci sunan wani Allah wajen yanka ne an ambaci sunan Allah sunan wani Allah wajen yanka wannan abin haram ne a ci shi an gane shine nau'i na tara aw ma zubiha ala nusul ko kuma abin da aka yanka akan gumaka an gane kaga anan an dawo kenan wajen nau'in yankan da aka yi ma dabba dabbar da aka yanka domin christmas ko domin bukin wasu addinai kamar addinan ƙasar cana da makamantansu waɗannan dabbobin haram ne amma shinkafar da aka dafa don christmas ko irin kayayyakin da ya sayi irin su apple irin su lemu da sauransu duka ka samu ka sha abinka amma dabbar da aka yanka don wani allah an gane don wani allah wannan haram ne haka ma dabbar da aka yanka ya zan wanda ya yanka ta ba majusi ne wasan masu bauta wuta ko yana da wani gurki da yake bauta ba ko kuma yana da wata mummunar aqida yana kiran kai ne musulmi amma yana da wata mummunar aqida mukaffara yana bid'a kaffara. to irin wannan in ya yanka ba a cin yanka ne an fahimci wannan ba a cin yankan waɗannan mutane zai yanka ne ya kira sunan gunki ko ya kira sunan wani abu na daban wanda ba Allah ba to ma krista fa shi kirista idan ya yanka ana cin yankan kirista wannan kirista ne ko kuma a halin kitabi kenan ko minal yahudi wannan tsara duka waɗannan ana cin yankansu Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم Allah madaukakin sarki yace a yau an halatta muku a yau uhilla lakum na halatta gare ku a tsayibat abubuwa ajintuta waɗanda suke masu daɗi wato waɗanda suke masu tsarki waɗanda ba ba ba ba kishiyar khabisat yake watsa abun na kutar kitaba haka ma abincin waɗanda aka baiwa littafi abdullahi bin abbas yake ta'amala yana nuhin zaba'ir yanke yanken su dabbobin da ahalul kitabi suka yanka hillul lakum halal ne gare ku da ka yanka ahalul kitabi halal ne amma yankan mushrikai ba halal bane masu bautar gumaka ko wani abu da ka idan abinci ya zo maka nama ya zo maka daga ina yake daga london to ai london ba kasan musulmi ba ce ko ingila kenan to ina aka yankan wannan abinci aka ce to ai wanda ya yanka shi kirista ne ya halatta ka ci ba sai ka tsaya ka bincika ya ambaci sunan Allah a'a ba a wannan bincike kawai ka ci amma idan ya kasance wanda ya yanka atheist ne domin yanzu akwai atheist da yawa yau ma kan kamfunfunna ne waɗanda suke na marasa addini wayanda ba su ma yaga da akwai Allah ba masu cewa ma yi huliku na illar dahar su yan ne ko mina ne is by ba su yadda da Allah ba idan irin wannan yanka ba a ci don haka malamai suka ce haƙƙi ne ga musulmi a yau yanzu kowace ƙasa ta musulmi tana da wata hukuma wadda ke kula da abin cutar da ake ci idan aka yi importing aka shigo da abinci daga ƙasar waje su buga mai tam na cewa haza halalin wanda duk bai da tambarin halalu an san yana nufin haza haramun kenan su buga su ce halal ne in mayanta ce domin akwai mayankin ne na kasashen turai waɗanda su babu ruwansu da addini mai mayanka wanda ke da gurin babu ruwa ne da addini kawai zai employ mutane ya ɗauke ku ma'aikata ku kawo degrees in ku da mi da mi kai kaza ka karanta kai kaza a kawo ka hada ku aikin a gidi na guri a zo ana yanka wata dabba ma ga wutar lantarki ake sa ta ta mutu kun ga bai halatta a ci wannan dabbar saboda ba a yanka ta ba an gano wannan haram ne a ci irin wannan dabbar sai don ku sanya aka yankan kuma wane ne ya yankan idan ba suka sa ya yanka bai halatta a ci idan krista ya yankan ku je ku ci idan nasara ya yankan eh, abin da ba yahude ku je ku ci amma idan a ta ke yanka wanda bai da addini bai ma da akwai Allah ba kawai daga duniya sai ka Kaduna ne shi bai san akwai Allah ba kawai komai ya faru ne by coincidence by nature jikokin su Charles Darwin jikokin su Aaron Darwin jikokin su Alfred Russel Wallace to idan ire-iren waɗannan ne kai bakin ɗin wannan abincin gefe bai halatta a ci an fahimci wannan don haka sai an kula dole sai an kula dole da abin da ake ci uwa musulmi ina ya fito sa'ana abin totan da ake sama ciki akwai biskit wanda za ka gaina da maski ko babu shi so idan ka duba za ka ga an rubuta cikin ingredients an ce na kunshe da fat animal fat da ka ga an rubuta animal fat to wannan daga dabba kitsen dabba ne yanzu tambayoyin da za su wa kanka su ne shin kitsen nan na wace dabba ne idan na alade ne kasa hukunci in na kare ne kasa hukunci in kiɗan jaki ne kasa hukunci in kiɗan biri ne kasa hukunci ko ka san wace dabba ce to yanzu ka san cewa a'a wannan kiɗan sami ne kiɗan shanuwa ne bi an gane to wayayyen yankan kuma ya kamata ka kula da kamfanin ina aka yi yankan in ahalin kitabi ya yanka billahi alhamdu idan ba mu ji sai yanka ba ki, idan a ta yi sai yanka a ba ki, an fahimta sai ka san wane ne yanka kun ga akwai aiki kenan an gane wannan akwai aiki mai yawa don ba musulunci bai son yawan bincike da zai ka kai ga cewa to in ma nuwa ce mai tacci yana yiwa ta lalace an ba ta blood meal ta ci ta zama jallala da makamantarsu so ya kamata ya zama a kiyaye da irin wannan su dai ahalin kitabi abincinsu halal ne gare mu yanta in na musulmi ne halal ne inna yahudawa ne halal ne in na nasara ne halal ne ma dama dai dabbar nan da aka yanka ya halatta a tunamanta ina fatar an fahimta domin ko muna da hadisi a sahihul bukhari hadisi na 5,504 <clears throat> sannan hadisin ne yana a littafin irwa'ul galil fi ta kharij a hadisi manaris sabil hadisi na 2,000 da ɗari biyar da ishirin da bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya ci yankan wata mata wadda take ke wannan Bayahudiyar ta yanku akuya da ta kawo ma'annabi a haibar a garin haibar ta kawo ma'annabi annabi ya karfi wannan naman ya ci an fahimci wannan tun da ya san ba yahudiya ce kun ga annabi ya karba shi kawai ya yi bai musu ba annabi na karba ne ya yi shi ya yi kuma wannan dukkanin malaman musulunci shi ittifaki akan halaccin nama yanka na yahudawa da kuma yanka na nasara to a shi ma ta sagu ba cikin naman nan wani sahabi na ɗaukar naman yana kai ga baki shi ya tamna saboda kaifin guban sai ya faɗi nan take ya mutu shi ku annabi ya ɗauki naman ya kai ga baki sai nama ya ji tsoron kada annabi ya ci shi kusa annabi ya kai inda duk ku ba ku tunani wallahi annabi ya wuce duk inda muke tunani mu ne mutane muke ɗaukar annabi a wasa amma wallahi annabi yana da wani matsayi wanda ya wuce inda kuke tunani annabi ya taka dutse dutse ya ji annabi ne fake bisa gare ni saboda girma da matsayin annabi dutse ya kama girgiza ko yaushe ne nake baku misali dabbar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko dan sako zaki je ya kama dan sakon nan ya fatattaka shi safina ake kiran wannan mutumin sahabin annabi ne maulan nabi sallallahu alaihi wasallam ne intaccen bawa annabi ne safina ya gibi zaki yace ya kai zaki ni faɗa aita annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam zaki na jin wannan ɗan aita annabi ne sai jikin zaki ya daura sai zufa nan take zaki ya girgiza zaka sai fara karkada bindinar zo in gwada maka hanya in dai kai dan aika annabi Muhammad ne sun sallama suke ma annabi ko ya rasulullah ya rasulullah kuma gashi ana ji annabi ya bi tsakuwa ga hannun shi yana jimƙi tsakuwa ta ji cewa tana cikin hannun annabi muhammad sai tsakuwa ta fara tasbih ta kafa ta kama subhanallah subhanallah subhanallah don haka annabi ya wuce duk inda kai kake tunani babu wata halitta bisa doron ƙasa ko a cikin sararin samaniya ko a cikin samai har zuwa sama ta bakwai daga cikin bayan Allah babu wanda ya kai daraja annabi Muhammad lokacin mi'raji ma sai da annabi ya kai inda mala'ika jibril ya ci ko duk yake hadisin da ifi ne mala'ika jibril burki ya ce bai iya wuce wannan gurin ba wata halittar Allah wadda ta isa ta tsallake wannan wurin in ba annabi Muhammad da haka wannan matar tana ba annabi nama annabi na ɗauka ya ci nama ya gashuwa ya yi munafurci in bai faɗa ma annabi gaskiya ba sai ga nama na magana yana faɗin ya rasulallah ka dakata ka dakata fiye samun cikina akwai guba ya rasulallah annabi yake a kira masu naman nan aka tattarkato su annabi ya jambaye sai ya bincike su sai ga wata mata ita kike da naman nan tace ce in dai kai manzon Allah ne ta in ka ci ba ka mutuwa in kuma kai ba manzon Allah bane ƙarya ce take muna in ka ci ka mutu mu huta annabi ya ci naman gaban idan kowa kuma bai miki komi ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ya ce yanka ahlul kitabi ko duk dalkin ka duk iya addinin ka baka cewa kafi annabi iya addini to haka ma in an zo wajen yankan suna Allah ake ambato sai da shi ahlul kitabi yana ambato suna Allah kun ga ba su ambata suna Allah to sai musulmi ya zo wajen yanka zai ambata suna Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma an harar dama abinda duk ya zubar da jini ya kwararar da jini wazu ke rasmullahi alaihi kuma aka ambaci suna Allah a kai ne annabi yake fakul yake to ka wannan naman in an yanka a ambaci suna Allah jini ya fito yake to fakul ka ci wannan naman yana cikin sahihul bukhari a sahih kutubul musannaf hadisi na dubu biyu da ɗari uku da hamsin da shida in za a yankan nan kuma malamai sun ijma'i ga inda ake yanka ne wuya ake yanka a yanke jiyojin wuya da kuma jijiya wadda take dauke da iska an gane kaga za a yanke wannan esophagus ko sannan sai a yanke wannan jijiya wadda take dauke da iska yake trachea suke kiranta ko trachea ko menene ina yan biology suke sun fi kowa sani yan anatomy to wannan jijiyar ita ake yankewa in ya gurara shi ke nan ba laifi imamu shafi ya ce kai shi fa yana ganin ko ta bayan kai aka yanka in dai dabba ta mutu yayi yana cikin aljami li ahkam alqur'ani na imam al aljami li ahkam alqur'ani sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya rubuta kyautatawa cikin komai akwai kyautatawa ka yanke dabba ta bayan kai don haka ga inda ake yanka nan ga wuya na ake yanka ina fatar an fahimci wannan ga wuya ake yanka ba ainihin ta bayan kai ba sanan wajen yankan yuka ko wacce iri ce ya halatta ma dama dai ba daga abubuwa biyu aka yi wannan yukar ba na farko akwai kashi ba a amfani da yuka ta kashi an gane annabi sallallahu alaihi wasallam yake da aka yi tambaya ana iya yanka da haƙori a samu wani haƙori mai kaifi ko a kaifa mai a yi amfani da tafiya a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aiki haƙori ƙashi ne ba a yanka da ƙashi ina fata an fahimta ita kuma shi kuma abin nan a kaifa yake ayyuka ce ta habashawa mutanen da ba masu addini ba wasu baƙaƙen fata ne maguzawa yake yi kasu ce don haka ba a amfani da shi dole ne dai yi ba a yi amfani da ta wani abu wanda ba a kaifa ba ko ba haƙori ba bi ma'ana ba a amfani da ƙashi a ɗaɗa ƙashi ya kai shi a yanka da shi ba a yi an gane ga yuka nan ta ƙarfe ko reza ke yi wannan reza ga tana inda tana yanka ya halatta sannan wani abu da ake kula da shi ya zan mai kaifi ce mai sauƙaƙawa ce ga dabba ba mai wahalarwa ga dabba ba Ba ka dole a tsada yukan nan ta yadda za a sauƙaƙa masa mutuwa idan kana ta a haka kana ta gyagyara kana ta yi kana ta yi yuka ba ƙarfi ta ga za ka wahal da ita in kai haka ranar tashin kyama za ka yi shari'a da Allah an gane wannan idan kuma aka zo wajen yanka ka jiya da kunnan ka musulmi ya ambata sunan wani wanda ba Allah ba ba a cin wannan naman in ko musulmi ya yanka ya mance bai ambata sunan Allah ba fa to kai mai kike ka ambata sunan Allah kike nan yayi yanzu kamar wurin masu yankan kaji kaga ayyar da ake yi ko Allah suke ambato anya to ban dace ba su yi ba amma dai biri ya kama da mutum kana gani da aka kama kaza ta biyu bakwai ka gadi ayin tar an to in ka tashi in ka tashi ta yin naman kaza kawai sai ka ce bismillah ka ci ke dama dai shari'a ce in za ka ci abinci ka ci da suna Allah ko? shi kenan ya wadatar maka in ko wannan da yankan kasancewa ba ahalin kitabi ba ne ba krista ba ne ba kuma jiyu ba ne ba musulmi ba ne to ko sunan wa ko ya ambata sunan Allah in ya haddace ƙur'ani ya ya sabta ƙur'ani wajen yankan dabban nan wannan dabba bata halarta ba ina fatar an fahimta so akwai hukunce-hukunce masu yawa amma saboda mu taɗaita an fahimta to sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo hukunci na ƙarshe shi kuma dukkan waɗannan dabbobin da aka ambata aka ce haram ce waɗannan dabbar sai aka ce wanda lalura ta kama fa yana cikin hali na yunwa faman tsurra ghaira bajin wala wanda lalura ta kama yana cikin yanayi na yunwa shi ne bai tsallake iyaka ba to fala isma alai babu laifi gare shi zai iya cin waɗannan namomin da aka haramta malamai suka ce in ban da giya ita giya ba ta da lalura ko lalura ta kama ka ba za ka sha giya ba ƙanje lalura ce ta yunwa ba za ka sha giya ba an gane da akwai lokaci da ba da bayanin malamai ku ji abin da suka ambata akwai abubuwan da ba su da lura cikin musulunci kamar zina babu lura ta zina ka ce wai shawa ta kama ka ta yi ma yawa ta yi ma ƙarfi sai ka je ka yi zina babu wannan wasu malamai suna ganin kai ko tilasta ta aka yi ka yi zina sai dai a kashe ka amma in an tilasta ta an ce faɗi ka yi magunki sujuda jaza ya halatta faɗi ka yi sujuda sai ka tashi lafiya da suka ce eh an ta ka zage annabi ma zagaki annabi da kai ne shi yace ka zaga an gano wannan ka samu tafsirai ga sunan manya-manyan tafsirai daidai tafsirin aya ta 106 a suratul nahl za ka ga wannan to akwai ka'ida da ma ad-daruratu mahzurat lalurori suna halatta abubuwan da aka haramta sai dai wannan ka'idar ba haka take take ba ita ma kanta malamai suna da buƙatar su tsaya su yi maka tafsirinta su fassara maka ne take nufi me ake nufi da lalura wani bai masa abin da ake kira lalura ba wani ya tambaye ni malam ni ne ina da lalura ina zaune gidan haya ina cikin lalura malam kuɗi na ba su isa in biya kuɗin hayar nan shi ya halatta in ci in ci ba shi ba in hada in biya ce bai halatta ba ce to ai ma da lalura ce nake a wannan ba lalura ba ce ga addini nawa ne kuɗin hayar gidan na ka yake ɗari uku da hamsin nawa gare ka yake ɗari biyu ce ɗari biyu suna kama ma karamin gida yake yi ce eh. baka da lalura an gane wannan malamai suka ce idan tsura ila akali ta'amil muharram idan mutum ya bukatu ya ga can abinci wanda an ka haramta to fa innahu yahillu wannan abinci yana halatta lahu gare shi wannan kuma domin a kiyaye da rayuwar ɗan adam kiyaye rayuwar ɗan adam tana cikin lalurori na musulunci sannan wa mata zalafin darura duk lokacin da wannan lalurar ta wuce fa'ad hazihin rukusa to wannan rukusa wannan rangwamen ya wuce yana cin motsai saboda lalura ko yana tsakaki sai ɗaya ga an kawo mai agaji ila nama ne yake ci nama alibi ne yake ci saboda lalura ya ga zai mutu ya ɗibi tsoka ɗaya ya zuba cikin baki yana tamna ya ɗauki ta biyu yana tamna haka sai ga wani ya ce kuwa na ai ga abinci sai aka kawo mai kunu mun san ko ko to shi ke na yanzu wannan ma da yake cikin bakin shi ya fitar da shi ya sha kunu kai da ce a to kunun nan ma wallahi yayi yami ga yana cin nama ya sa yaji da komi yana jin daɗi har naman ya fara kai ga ƙiyar kai yana jin an fahimta ba a haka nan lalura ta wuce samun kunun nan abincin halal ya kore wata lalura shi ke nan yanzu babu wannan labari ina fatan an fahimta sannan idan kana jin yunwa ka ji kamar za ka mutu malamai suka ce ba ma ya halatta ba ya waje ba ya waje ba sai ta ci abincin nan in motsa na in nama alade na in naman kare ne ya waje ba sai ka ci shi to idan ka zo kana ci wannan naman kuma sai ka ji ka dan samu dan karfi karfi yanzu kana iya rayuwa to kada ka yi zaune ka ce sai ka buɗe ciki ka ci ka ƙoshi ka biya sa da ka ji ka fara samun karfi ta yin wadda ke kisa ta tafi to ka daina sai ka zubar da wannan wasu malamai suka ce kana iya guzuri ka riƙe don in an je gaba kuma an sake samun irin yunwar ka fitar ka ci in ko Allah ya sa ka je gaba aka cimma jinki. to sai ka zubar da wannan ka ci wannan abincin na halal wanda ko duk ya zauna da yunwa da kishirwa har ya mutu malamai suka ce ya kashe kai ne muna da hukunce-hukunce ga shekul islam ibn taimiyya a littafin fatawal kubra jiz'in farko shafi na 389 sa'annan ga ibn qudama al-maqdisi a littafin al-mughni juz'i na tara shafi na 415 gashi a cikin mawsu'atul fiqhiyya sa'annan ga imam al-qurrati a cikin littafin al-furuq juz'i na 4 shafi na 183 dukkaninsu suna ba da fatawa cewa wanda ya bari yunwa ta kashe shi ga motsa ya ƙici har ya kai ga ya mutu to idan ya mutu ya yi mutuwar motsa shi ma da ma'ana wuta zai shiga domin yana da hukuncin wanda ya kashe kai dai zai tashi ranar tashin kiyama wanda ya sa yuka ya sauka mu ciki nan ya tashi cikin wuta yana ta sauka mu ciki nan yuka ko wanda ya ta guba zai tashi yana ta kwankwata guba cikin wuta to shi irin wannan zai tashi yunwa na ta kashe shi tana sake bashe shi cikin wuta haka zai ta yi a ko cikin yan wuta akwai yan yunwa ne ibn qudama ce su ila ahmad an tambayi imam ahmad irin wannan tambayar fa zakara qawla masruq ya ambaci zancen magabaci ne wanda ake kira masruq man tsurra falam ya'kul wanda duk yalla luran ya wa walam yashrab ya kisha famata ya mutu da halan na ya ma shiga wuta wannan mutumin haka ma mai azumi wata rana na tare da annabi masu azumi suna ta azumi suna ta azumi ka hanya ana a hali na tafiya annabi ya ga an wahala yake kowa ya aji azumi wasu suka kyajewa annabi yake a baki shanta da ruwa ya ta yi tsakiyar mutane aka yi da kowa ya miki. annabi ya kafa ruwa ya sha wasu suka ce to mai imani annabi suka ce to wallahi tunda annabi ya sha mu ma bari mu sha sai wasu ka ce kai annabi faɗan aljanna ne don haka kada ku biye ma annabi wallahi shi ko mina ne naji lafiya lau babu a azumi suka ke hajiyewa annabi yake bai cikin da'ar Allah yan azumi a hali na tafiya bi na tafiya wadda yake akwai wahala cikin ta ba da'ar Allah ba ce, ba wata hikima ce kai ma Allah ba na ka kyaji azumi suka kyajiwa ta ajima sai annabi ga wasu mutane kwakwanta ana ta musu fita ana ta fita yake waɗancan fa aka ce ya rasulullahi masu azumi ne su ne ga san sun faɗi sun sun suma annabi yake ba masu azumi ne bari yake ula'ikal ussat ula'ikal ussat ula'ikal usat masu saɓa Allah ne masu saɓa Allah ne yake waɗancan masu saɓa Allah ne da haka kana azumi kaga za ka mutu ka tabbatar da cewa babu gaba ba baya dan uwa in ga dan koshi na ruwa nan kwankwada ka sha kawai ba sai haji na tafiya ba ko da ko kana cikin ɗakin matarka ne inda ka tabbatar da cewa lamari ya kurkura yanzu ko ana batun tafiya ne an fahimci wannan to akwai dai hukunce-hukunce masu yawa kan wannan wanda dole sai an koma makaranta ina ce zan tsaya in yi karatu tiriyan tiriyan ɗai ba ta ran gama wannan ayar ba an gane don haka dai a takaice waɗannan su ne abubuwan da ayar ta kunsa sauran bayani kuma ana iya a yi tambaya ga malamai sannan mafi kyau shi ne a koma makaranta kuma a fara karatu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu tun da zuwa ana guda da lokaci wannan addu'ar ga abin da ke cikin ta nan da akwai addu'a da na so in ɗauko to na ji na yi ta ƙoƙari ban ganta ba akwai waɗanda ba sun tsari na suna fitar in ba su addu'ar su ji da ita to na buɗa nake musu to kun ga an gaba tafsiri wallahi da kyar nake komi kai na ma ke ciyo don haka ba ni samun damar wanda na ɗan jijji ba dai na wahala kuma ga azumi da sauransu da sauran ɗawainiyoyi nan wasu ba su iya fahimtar haka akwai waɗanda kullum sai na yi waya da su azumman da suka wuce amma bana har yau ban ma yi waya ko so ɗaya da su ba saboda da an gama buɗe baki ma ba, da ƙyar nake ganin buɗe bakin sai na ji kwanta dole to ban samu wannan ba sai nake to ga wanda mai bukata ka ba su yaki wasu ayyuka na alkhairi duk dai kayi su to zai ka samu kai sallolin nan na tarawih cikin dare ko tahajjud ko mai ka kira su dai bayan ka gama aka yi ɗauka wannan addu'a ka ɗauki adadi in ɗaya kai in uku kai in biyar ka ɗa samu wuturi li'anna Allah wuturan li'anna Allah wuturun yuhibbul wutura ko li'anna Allah wuturun yuhibbul wutura Allah wuturi ne kuma yana son wuturi اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب, ورب الأرش العظيم ربنا ورب كل شيء ننسى أن يقول أنسى كل, كل شيء ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته antal awwal fa laysa qablaka nan ko ansa qablika fa laysa qablaka shay'un wa antal akhir fa laysa ba'daka shay'un wa antal zahir fa laysa fawqaka shay'un wa antal batin fa laysa dunaka shay'un kada anni daina Allah ka biya mini bashi na wa ni ka wadatar da ni min al-faqr daga talauci to shikenan kai ban kwana da talauci insha Allah ta'ala ka yawaita ya zan goma na ƙarshen nan ka rike dan nan ma ka haddace ce ka ci gaba da yi ko inda an ce akwai ƴan ƙananan gyare-gyare kaɗan na wasu nan waɗanda za a kiyayewa da su Allah maɗaukin sarki ya taimake mu sai zuwa gobe zan sake in insha Allah da nazo sai in fassara maimakon karatun tambayoyi zan karanta in fassara an gane eh kwafi dubu a to an yayi da illa ɗan dan gyaran da zani gobe sai mutum ya zo sai ya diba zan ɗan faɗi inda dan gyaran wasu lafi kaɗan ba su da yawa sai ya zama ya gyara wanda ya ba da kuɗin kwafin nan dubu aka raba ubangiji Allah ka mai dubu na arziki Allah ka biya shi haka ma sauran waɗanda suka yi kwafi kwafi sai Allah ka biya su Allah ka biya su Allah ka biya su Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi su ma masu yi ba su da abin da za su yi Allah ka biya su Allah ka saka musu da alkhairi masu daukar ɗawainiyar wannan karatun Allah ka san su Allah ka san su ya Allah ka san su ka san irin kokarin da suka yi ya Allah kai musu goma na arziki kai musu dubu na arziki cikin dukiyarsu da iyalansu da al'amuransu ba baki ɗaya ya Allah ya Allah kai musu dubu na arziki waɗanda suke ɗawainiya da wannan tafsirin ya Allah ka biya muna buƙatocinmu Allah ka biya muna buƙatocinmu Allah ka kawo muna kwanciyar hankali da natsuwa a cikin ƙasanmu Allah ka kawo muna kwanciyar hankali da wadata a cikin ƙasanmu Allah kai muna buɗi Allah kai muna buɗi Allah ka biya muna buƙatocinmu mara lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu